Ranar Lahadi 18 ga watan Agusta shekara ta 2022 shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Kungora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi. Lafiya lau nike Fanta ya kike ke kuma. Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau muke dauke da shi. To Rabi yau zamu fara na da loko garin Agadez inda zamu kai ziyara wajen masu daga karhe wato bodybuilding kenan a harshen Turanci. A cikin takaitaccen rahoton na ranar Lahadi zamu gabatar muku da Farida Bube Dobi matashiya 'yar kimiyya wacce ta lashe babbar lambar yabo ta unesco da karshe kuma sai filim na wasannin motsa shi Rabi wata tawagar Initiative 3N wato 'yan Nijar su ciyar da 'yan Nijar ta reshen doso ta kai ziyara garin Gaya a cikin wannan satin domin kafa wannan tsarin a garin Gaya. sun yi amfani da wannan damar domin tunatarwa akan nauyin da ya rataya a wuyan matasa domin cima wannan gurin ga rahoton da abokin aikinmu fadal alu ya shirya muna mushirar fasarar Domin baiwa matasa masu ruwa tsaki a sashen noma da kiwo yaunin da ya rataye kansu bisa kokowa ga matsalar abinci ta hanyar fusa'ar Turazen 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar ne aka fusa'antar da wannan. Dr. Burema Abubakar, kwadanatan jiha na tsarin Turazen ta Doso. Mun kwatanta musu cewa nauyi ne na aiki domin ciyar da 'yan Nijar. Matasa su ne sahun gaba akan komai, kuma gwamnati tana aho da su domin su rungumi ƙasa za su iya sarrafa ta ta hanyar hada-hada. Wakilan matasa a wannan canjin ra'ayin sun ce suna shirye ga taimakawa wannan hangen. Da yarda Allah za mu iya ƙoƙarin da ba sai lokacin damuna ba domin al'ummar Nijar kowa ya amfana. Akwai matasa da yawa da suka rungumi harkar noma a gaya da kuma ƙauyuka ko ina da ko ina amma sai dai suna son tallafi. Domin goyawa matasan ba baya asusun zuba jari na tallafi ga noma da ciyarwa fizan ya tana da tallafawar kuɗi ga matasan masu masana'antun sashen noma Rabi a cikin wannan satin har yanzu kwamitin ƙasa mai kare hakkin 'yan adam wato ash reshen agadas sun yi wa matasa horo akan hanyoyin da za su ba su damar isa ga harkokin shari'a. Abokin aikinmu Anise Karim ya ziyarce su, mu Fasar fasarar rahoton nashi. Matasa da dama na agadas cikin jahilci ko kuma rashin sanin sharuɗoɗi wani bin sukan fuskanci musgunawa iri-iri ta fuskar 'yancin ɗan adam domin kawo gyara kwamitin ƙasa ga batun 'yancin ɗan adam CNDH reshen agadas ya shirya da wani babban taron tattaunawa kan batun Musa Bashir shugaban reshen CNDH ta agadas. Domin nan gaba na yi binciken ne saboda yanzu ya yi shekaru goma da nake aikin jarida. kuma ina son na yi wani abu sabo da ya bambanta da wanda nake yi a da. Matasa can da wa'anda ke da jahilci kan 'yancinsu sun samu ƙarfafawar masaniya a kai lamarin da zai ba su damar samun sauki zuwa ga masharantu. A baya matasan 'yan jarida ba sa son shiga sahun binciken kwakwaf amma yanzu ya yi shekara biyu zuwa uku biyo bayan haɗin gwiwa da ofishin jakadanci na Amurka mun yi zagaye a cikin ƙasa a nan yamai mun ga matasan 'yan jarida da suka shiga aikin harkar bincike kwakwaf duka da haɗari da ke ciki sun ɗauki aniyar yin aikin jarida na binciken kwakwaf. Rabi yanzu kun bar garin Zandar inda wannan sati abokin aikin Mustapha Maman Sani ya tunkari matasa masu daga karki wato bodybuilder kenan a harshen Turanci. Wannan aikin da suke yi fanta sun ce ba don su ba mutane tsoro ba ko ta musgunawa Domin ƙarin bayani bari mu shirari fasarar wannan rahoton. Garin Zandar gari ne da 'yan Nijar da dama ke ɗauka tamkar garin matasa masu mayan da matsa, wato masu ɗaukar karfe don gina jikinsu. Garin na kumshe da kulab da yawa na masu wannan ɗabi'a, kamar wanda ke cikin hilin kwallo na jiha, inda matasan ke haɗuwa duka rana. Ga bayanan wasu matasan masu ɗaukar karfe. Ina yin shi don in motsa jikina, kuma saboda jikina ya yi kyau, na sa kaya suna mana kyau. Ina jin jini na yana yawo ko ina. Akwai kilo 60, kilo 80, 120 akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikata na bariki akwai masu aikin hannu duka a cikin mu sai ke in ban yi shi ba ma banda samun moral a jikina shi karhe ba ana yin shi bane bane saboda ai rikici saboda ni tunda na fara karhe sama da shekara goma sha uku a yanzu ban taɓa hada ba shi kuma duk mai aka sare shi ba a samu shi da hada Dokar karfe wasan motsa jiki ne da ya jibanci daga nauyi kuma wasa ce da ke da ka'idodi kamar sauran mamman lawan ɗani daga cikin masu kula da wannan wasan motsa jiki in kwadin zauwa sai a rika gwada ma yadda ni nake koya musu da kai da a da yana da daidai daɗi yana da kyau in dai ka bi shi daidai yadda ya kamata ka ga wani ya ɗoka ka ce sai ka ɗauki wanda ya ɗoka. sai kuma takaitaccen mu na ladi fanta yau za mu gabatar muku da farida bube dobi matasha mai karatu a makin doktora a fannin kimiyyar rayuwa da muhalli musamman fannin ruwa tana daga cikin matasan da ma'aikatar da ke kula da kimiyya da ilimi da al'adu ta majalisar ɗinki duniya wato unesco ta baiwa lambar yabo bana ga fassarar rahoton da rukayat abdulrahman ta shirya mana Mai shekaru 26 Farida Bube Dobe na neman diplomar doktora a ilimin kimiyyar ruwa bayan ta sami bakaloriya fannin Seride a Yamai. Farida ta sami zuwa Maroc domin ci gaba da karatu. Bayan ta mallaki diplomar lisansa a fannin ilimin kimiyyar ƙasa ta doshi hanyar neman ilimin kula da albarkatun ruwa. la pas forcément. Euh, kimiyyar binciken ƙarƙashin ƙasa ba euh, sashe ba ne da zaka iya euh, cewa ka san shi kwarai da gaske. Ina ɗaya daga cikin 'yan mata biyu zuwa uku a cikin ajin haka na fara. Sanda nake nan ga yin digirin lisansu ne na karanta wata jarida da ake magana sama wata 'yar kasar Nijar da ta kammala doktora a fannin hydrogeology. Yau ita ce masaniyar kimiyya 'yar Nijar ta farko da ke aiki a naza Dr. Faji Maina. Na tuntuɓe ta saman shafukan sada zumunta. Ita ta tallafa mini har na gabatar da babina na samun diploma. Tafiyar karatunta musamman binciken da ta yi sun baiwa Farida damar wakiltar Nijar a kasashen waje. A yau ta kasance 'yar Nijar ta farko da ta lashe tukwicin matasa masu hazaƙa na Afirka afirka ta kudu da sahara na oriyal da unesco karo na goma sha uku wata kwamfula da ke baiwa matan afirka masu bincike damar lashe tukuci sanadiyar ingancin ayyukansu aikin bincike na yana saman neman hanyoyin mafita bisa kan ci gaba ko canjin ruwa na ƙarƙashin ƙasa musamman a arewacin ƙasar niger duk abin da ya kamanni da rijiyar uranium da ke da alaƙa da sauyin yanayi amma kuma da samun ruwa wa al'umma kafin ta kawo wannan matsayi farida ta fuskanci kalubale dalilai masu alaƙa da rayuwar al'umma da kuma al'adu a matsayin ta na ɗiya mace. Kamar Dr. Fajimena yar Nijar ta farko mai aiki a hukumar binciken sararin samaniya Naza, Farida ta tsawaita jerin sunayen mata masana kimiyya na Nijar. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Asma Shina. a yau ne ake karawar karshe ta gasar lashe kofin duniya na 2022 da ke gudana a kasar qatar za a yi karawar a wani lokacin da ba a saba ba karfe hudu na marice agogon faransa da niger a niger kwamfular sifar lega na cigaba da gudana a karshen rana ta shida a ce ke da matsayi na farko na wucin gadi tare da maki 14 a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kuma wani sati da Allah ya kai mu na ra'in da zamu dawo muku da wasu sabbin labaran kafin huta lafiya